Karfe biyar da minti arba'in Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutanen Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A jiya ne aka bude zaman taro na duniya a Berlin a kan yaƙi da Yaki da hukuncin kisa inda tawagar fararen hula na ƙasar Nijar suke halatta wannan taro. jami'an tsaro na kance sun yi wani babban kame na man fetur wanda ake smuggle a rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan kwamitin sa ido na al'umma a mallawa da ke cikin yankin jihar zandar To yanzu ga labarun dalla-dalla. A jiya ne aka buɗe babban taro na duniya a kan yaƙi da hukuncin kisa a karo na takwas a birnin Berlin. Kusan mahalarta taro dubu da ɗari biyu ne suke halarta taron da suka fito daga ƙasashe ɗari da hamsin da biyu na duniya. Tawagar ƙungiyoyin fararen hula na ƙasar Nijar ne suke wakiltar ƙasar Nijar. kowane ko ake tunani akan aiwatar da hukuncin kisa a ƙasar Nijar ƙarin bayani tare da Almuktar Ilu shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula masu yaƙi da hukuncin kisa a ƙasar Nijar a hirarsa da Alasan Abdu. A dukkan tattaunawar yau nafiyar Afirka ke kan turbar zama nafiya mai soke hukuntawa insha Allahu. ƙasar Nijar ba za ta tsaya baya ba. ƙasar Nijar yanzu haka na kan dibar kawo gyara ga kundin tsarin shari'a da kundin hukuntawa. Kuma muna kiyasin Nijar za ta mutunta alkawulan ƙasa da ƙasa da ta ɗauka wanda daman take mutuntawa kulliyomi. Kuma muna sa rai don ko dukkan tsarin na kan gudana. Nijar na ga babban takin rawar a zo a gani wajen sokewar hukuntawa. Wanga babban taron duniya matasa ne ya sa sahun gaba saboda matasa na sa yarda matasa ke kan tsakiyar ra'ayin jama'a. A wasu ƙasashen tunkarar sokewar na tafiyar hawainiya don akwai ɓata garin labari akwai rashin fahimtar yanayin sokewar hukuncin kisa matasa yau su ne turbar ƙarfafawar canjin al'amarin. A cikin daren goma sha hudu zuwa goma sha biyar ga watan Nuwamba a yayin da jami'an polis da na garda national suke sintirin binciken motoci a matamai sun samu kama motoci uku da suke makare da jalkuna man fetur 183 na simogal wajen lita 7,000 da suka kai kiyasin daraja miliyan uku na sefa ƙarin bayani tare da ofisa abdulaziz hamed wahil a hirarsa da habu sarki saleh Dala Cikin daren 14 zuwa 15 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 masu sintiri na da'irar birnin mata mai da suka hada da 'yan sanda da jami'an gar national sun kama motoci uku da ke shaƙe da man mogal bayan bincike an lura cewa waɗannan motoci ba su da takardun da suka shafi zirga-zirga haka kuma daga cikin direbobin ba wanda ke da lasisi daga na an zurfafa binciken motocin ga bayan direbobin inda aka gano bududuwa 'yan lita 25 guda 283 kimanin lita 775 naman fetur ɗin sumogal da aka kyasta darajarsa zuwa kewayen sefa miliyan Masu ayyukan noman lambuna na Tirozirin da ke cikin yankin jihar Agade suna fuskantar matsaloli saboda rashin gas. Masu aikin lambuna suna aiki da gas a injinansu wajen ban ruwa, sai dai wannan rashin gas ya kawo musu kuma baya a ayyukansu. Hamed Agag yana daga cikin waɗanda abin ya shafa ga abin da yake shaidawa Ahmed Filan. Wannan shekara rashin gas daga Turaz yasa ya yi tsada. Amfani da gas hanyoyi ne da suke haɓaka sha'anin noma kamar noma albasa da masara da muke yi. Yanzu abin da muke yi shine mun koma ga injina. Akwai waɗanda suka ɗauki bashi suka sayi injina. Akwai waɗanda suka sake injina zuwa ga mai aiki da man fetur. Sai an sake gas da zaka ka iya saya jika biyar. Yanzu kuma amfani da man fetur ya sa abin ya ninka har jika goma sha biyar akwai wahala saboda rashin isasshen kayan aikin an fara sayarwa a gare farashin hawa-hawa ne daga jika goma sha biyar da dala ɗari jika goma sha shida yana saukowa jika goma ya danganta da inganta albasa Dakarun sojojin Faransa da suka girku a Ayaru a jiya da maraice sun baiwa al'umma garin Ayaru taimakon injin wutar lantarki mai ƙarfin a takwas da wani taikin ruwa mai lita biyar. Prefet ɗin gunduma ne ya karɓi wannan taimakon. Kanar Servan, wakilin sojojin Faransa a Nijar ya yi wa Abdullahi Amadu ƙarin bayani. Wannan aiki da aka yi a nan bisa gwamnatin gwamnatinku mun kafa wani sansanin soja a nan tabare-bare domin taimakawa tare da rundunar sojojin Nijar wajen kula da tsaron yankin. Gaban kaftan da yake tare da ni da ya ga wannan dama na samar da ruwan sha ga sansani har ma ga al'umma a yaro cewa ya yi aiki sosai da kansa domin cokan mayan sojojin kasanmu domin samun kuɗaɗe ma'aikata domin samar da ruwa ta dalilin aikinsa da juriya an samar da ruwan sha masu inganci ga dukkan birnin aiki bai kare ba muna tare da ku yanzu muna da sojoji da za su zo da jandarmomi da za su iske tare da sojojin nijar mun gamsu da kasancewa a nan muna godiya da tarban da aka mana Wani tsarin Proje mai suna Jama'a Jari da ke gudanar da ayyukan su a tira da mayayi a jiya sun tattauna domin yin raskuna na ayyukan da suka yi a mayayi. Wannan projan ya samu girkuwa ne ta waɗansu ƙawancen ƙungiyoyi a cikin waɗannan gundumomi biyu. Lawali Amadu shugaban furojen jama'a jari a ONG Lafiya Matasa ya bayyana sakamakon da suka samu a hirarsa da Isufu Shebu. Shirin Projan na aiki cikin jauhi biyu na mai da tera. An gudanar da tattara bayanai da ya shafi tattara fahimtar al'ummomi kan batutuwan inganci, girman iyali da kuma rayuwar aure. Bayan wannan an gudanar da wani rahoto domin baiwa masu ruwa da tsaki daban-daban damar watsa shi domin taimakawa wajen rusa tunanin koma baya da ke bazuwa cikin al'ummominmu da kuma abubuwan da ke hana gudu kenan ya kamata a yaƙi wannan matsala. Ƙaramar hukumar kau da ke cikin gundumar tintabaraden suna ƙoƙari domin samun kuɗaɗen haraji. A cewar magajin gari a shekarar bara sun samu tattara kudade haraji da suka kai kashi hamsin cikin ɗari. An samu wannan nasara ne ta dalilin wayar da kawunan jama'a da ake yi a game da mahimmancin wannan haraji. Hamad Abdullahi Gusman magajin gari na kau a hirarsa da Al'amin Washar. Shafi na ɗaya shine dukkan karɓar kudade a cikin shimfidar komin cikin hasashen shigar kudade na jimillar miliyan 67 mun karɓo fiye da miliyan 30 kwatankwacin kaso na shigar kuɗi 48 cikin 100. Shafi na biyu shine dukkan zuba jari kan tallafin da afganan fulda ke yi. Cikin hasashen miliyan 700 mun samo shigar fiye da miliyan 300. A jimilce karɓar kudaden shafi na biyu ya kusanci kaso hamsin cikin ɗari bisa shafi na ɗaya mun kusanci kaso hamsin cikin ɗari miliyan talatin cikin miliyan sittin da bakwai ya zan kusan kaso arba'in da takwas cikin ɗari wajen karɓar kuɗaɗe kan shafi na ɗaya a cikin kwamin ake karɓar su kamar tax municipal a shekara dubu biyu da da ishirin ɗaya cikin miliyan 21 mun karɓo miliyan biyar. kenan fiye da kaso hamsin cikin ɗari. Afirka Continent de l'Espoir shine sabon wani littafi da Isaka Magaji mai bincike akan doktora ɗinsa akan sha'anin sadarwa na Jami'ar Joseph K. Zerbo na Waga ya rubuta, wannan tsohon da tsohon sakatare ne na ɗaliban jami'a andre salifu ta zandar duka da matsalolin da suka dabaibaye ci gaban afirka a cewar marubucin akwai kyakkyawan fata ga abin da yake shaida muktar hamadu ta wayar tarho Babin farko ya shafi mulkin mallaka da 'yancin kan kasashen Afirka. Babi na biyu ya shafi tsarin siyasa. Babin da za a nuna cewa Afirka ta kusan gwada dukkan tsare-tsaren siyasa, amma har yanzu babu wani sakamako. Babi na uku ya shafi tsarin mulki na salon kishin Afirka. Ma'ana muna son mu ambato mutanen da suke son gwada kishin Afirka da suke da wannan tunani domin jagorantar wasu kasashen Afirka. Babi na hudu ya shafi mayan kalubale game da ci gaban Afirka wasu haɗura da ke kawo cikas da dakile ci gaban Afirka. Babi na ƙarshe ya shafi mayan fata, yin fata na 'yantarwa da wayewar Afirka domin 'yancin kanta. Littafi ne na nazari, littafi ne na kimiyya sosai. kwanaki hudu ne suka rage a fara gasar cin kofin Ƙasar ƙasashen duniya da zai gudana a ƙasar katar a wannan shekara. A cikin ƙasashen Afirka da suka samu halartar wannan da za su samu halartar wannan kwambalar ƙasar Tunisia tana karo, na shida kenan da take halartar wannan gasar a tarihinta. koyaya sa'ar 'yan wasan tunisi duka da ba su taɓa huce karawa ta farko ba ga sharhin lawali garba kwararre a fannin ƙwallon ƙafa a hira hirarsa da Sumana Ahmadu. game da kasar tunisia da ke cikin rukunin da ya dan shahara shine rukunin d zai kasance mai matukar wuya ga wannan kungiya da ke tare da kungiyar da ta zama zakaran duniya cewa da faransa mai barin gado akwai danmark da ta buga wasan kusa da na karshe na cin kofin turai wannan zagaye na farko zai kasance mai wuya sosai ga tunisia amma kuma tare da kwarewarta za ta iya rike wuta gaban waɗannan kungiyoyi fatan wucewa zagaye na biyu biyu kaɗan ne ga wannan ƙungiya ta tunisia To yanzu sai rahotonmu na musamman a cikin tsarin Proje jagoranci na ONG Quantarpar International sun kafa kwamiti sa ido na al'umma da suke dafawa wajen tafiyar da lardin. Kwamitin yana dafawa wajen tafiyar da ayyuka tare da ofishin magajin nan gari. A mallawa da ke cikin gundumar Dungas kwamitin yana aiki sosai. A cewar Uzairu Amadu sakataren janar na wannan kungiyar a hirarsa da Zara Bukar. CBC yana kula da kyakkyawar tafiyar komin domin kasancewa alkali ko kuma mai shiga tsakanin hukumomi harabun ma'aikatan gwamnati da al'umma. Kakani kwamitin sa ido na al'umma ke aiki. Kanton Idan aka yi maganar tafiyar aiki na farko sai da asusu. Game da wannan mun gode wa Allah. Muna shigar da kuɗi a cikin asusun namu da tarbacen da muke na dala ishirin da kowane mamba zai biya kowane wata da kuma kaso goma cikin ɗari na kuɗin da kowane mamba zai iya samu albarkacin halartar wani taron ba da horo. Muna ƙididdige ayyukan muna shimfiɗar da su gaba-gaba sannan mu girka jadawali. Miye kuke kuke yi don tallafawa da'irar ku? ayyuka da dama muka aiwata bisa fanni da dama a fuskar meri mun yi zaman taro da dama tare da magajin gari masu anguwa matasa sarakan gargajiya domin shimfiɗar da wata dubarar tallafawa meri da kuɗaɗe wace ke fuskantar matsala ta wannan fanni akwai kuma ayyukan ciko wuraren da ruwa ke tattaruwa a babban birnin kwamin din wanda cbc tare da gamin gwiwar meri masu anguwa matasa da furushin girma suka yi kuma cbc ya jawo hankalin mahukunta ga girkin kwamitin kulawa da motar ɗaukar marasa lafiya akwai kuma ginin magewa a cibiyar karɓar aifuwa da muka yi tare da haɗin gwiwar kojan a fannin ilmantarwa cvc ya taimaka ga ginin class biyu na zana a makaranta mix ta ɗaya da kuma gina bangon balbalin makarantar mix ta biyu a fuskar gidan gona mun yi tattaunawa tsakaninmu da shugaban ma'aikatar domin a kawo daidaito tsakanin dukkan yaran kwamin a yayin sai da abinci da farashi mai rangwame. Lord Vant a Modere. Menene canjin da Proje Jagoranci ya kawo wa al'ummar ku? Depuis l'arrivée de Jagoranci. Tun zuwar Proje Jagoranci, kwamin in ta lura da ganin an samu sauyi na gari kan fanni fanni da dama wanda can da suke wa tafiyar kwamin din da baibai. Akwai kuma samun yardar al'umma. Confiance de la population. Me kuke jira ga Proje Jagoranci? Nous demandons. Muna bukata ga Proje Jagoranci da ya sake ƙara wa wa'adin taimakawar da yake wa kwamin din muna fatan kuma ganin an karawar ba da masaniya sosai gare mu domin fuskantar kokowa ga duk wani al'amarin da ba na gaskiya ba a cikin kwamin din toute la To ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.